Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 14 ga watan Mayun shekara ta 2020. sarfila hashin gumel ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin muku wannan shirin a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki a yankin kudu maso yammacin najeriya a daidai lokacin da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus ya kai dubu biyar a ƙasar. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai a gyara zama domin shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. yawan adadin masu neman tallafin rashin aikin yi a amurka ya yi ƙasa kaɗan a makon da ya gabata ma'aikatar kwadago ta bayyana haka a yau alhamis amma kusan wasu ma'aikata miliyan uku sun nemi tallafin yayin da annobar coronavirus take ci gaba da durkusar da tattalin arziki mafi girma a duniya a cikin watanni biyu ma'aikata miliyan talatin da da shida dubu biyar sun nemi tallafin rashin aikin yi da sama da ɗaya daga cikin ma'aikata biyar a ma'aikatan amurka sama da miliyan da da sittin hudu. gwamnati ta faɗa a makon da ya gabata na alkalman waɗanda suka rasa aikin yi a watan Afrilu ya kai kashi sha hudu da digo bakwai cikin ɗari. Amma manyan jami'an gwamnatin Trump akan harkar tattalin arziki sun ce ta ya fi haka da zai iya kaiwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari a makonni masu zuwa. Gwamnati ta ce tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi hudu da digo takwas cikin ɗari a rubu'in farko na shekara. Amma hakan ya kasance kafin bayyanuwar tasirin annobar ta bayyana. Tuni dai 'yan majalisar dokoki da shugaba Donald Trump suka amince da tallafin dala tiriliyan uku ga Amurkawa da kuma kamfanoni. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat da suke da rinjaye a majalisar wakilai suna so a kara tallafin a nan gaba. Amma 'yan majalisa na jam'iyyar Republican sun nuna rashin amincewa yayin da shugaban ƙasa yake zaman jiran ya ga abin da zai faru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa annobar covid-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne ya faɗa a yau alhamis sannan ya kara da cewa ma'aikatan lafiya tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Guterres ya faɗa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha alwashin samar da yanayi da kowa zai iya samun tallafi akan bukatun kwakwalwa a duk inda yake ya kuma buƙaci gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai da ma'aikatan lafiya da kuma sauran mutane da su haɗa kai cikin gaggawa don magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa a lokacin wannan annoba. Sakon na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo ne bayan da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kwayar cutar ya zuwa yanzu ta kama sama da mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da kuma kashe kusan dubu ɗari uku da zai iya zama kamar kwayar cutar hiv da ke haddasa cutar sida ko kanjamau wato aids labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wani jami'in kiwon lafiya a amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus ya shirya tsab don faɗa wa 'yan majalisar dokoki lamus cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa dole ne mu sani kuma mu fahimci abin da muka tunkara muna da masana kimiyya da suka shahara a duniya dole ne a ba su dama su yi jagoranci dr rick bright ya faɗa a sakonsa na bayanin da zai buɗe zaman wanda aka wallafa kafin a fara zaman sauraron bahasin na karamin kwamitin lafiya na majalisar dokokin. 'Yan majalisa na son su sami ƙarin bayanai akan matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da annobar, wadda ta kashe sama da mutane dubu tamanin da hudu a Amurka. Bryant ya faɗa cewa ya fara da gargaɗin shugabannin ma'aikatan lafiya da walwalar al'umma tun a watan Janairu kan ƙarancin kayan kariya da jami'an lafiya a Amurka suke bukata domin su kula da marasa lafiyar da suka kamu da COVID-19. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta dubu sha biyu. A jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda ya zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku inda za a buɗe wasu ɓangarori na kasuwanci. Matakin Afirka ta kudu na Takaita yaduwar coronavirus ya ta'allaka ne akan tsarin matakai inda matakai biyar suka kasance masu mafi tsauri. Kasar ta shiga mataki na hudu a ranar ɗaya ga watan Maris inda ta baiwa jama'a damar su fito waje don motsa jiki da kuma buɗe wasu sana'o'i. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu haka dai bayanai na baya-bayan nan da cibiyar yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a najeriya ya nuna cewar waɗanda suka kamu da cutar sun kai kimanin dubu biyar kuma jihar Legas da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar ne ke da mafi yawan masu ɗauke da wannan cuta da suke da mutane dubu biyu da arba'in da ɗaya wakilinmu na Legas babangida jibrin ya aiko mana da karin bayani. A yadda adadin masu dauke da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a tarayyar Najeriya yanzu haka dai wasu jihohi musamman ma dai jihar Lagos da tafi ko ce jiha yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya ta yi barazanar sake kagaba dokar hana yawo ga al'ummar jihar ta Lagos ganin yadda take zargin wayanda aka bari su fito sun yi watsi da dokokin da aka shimfiɗa musu da suka hada da dokar saka takunkumi na hanci da baki da kuma rage cunkoso su a guraren hada-hadar jama'a da suka hada da sauran gurare na kasuwanci yanzu aka dai sabon kididdigan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Nigeria ncdc ta fitar kasa da sa'o'i 24 da suka gabata ya nuna cewa jihar Legas na da sabbin mutanen da ke ɗauke da wannan cuta guda hamsin da ɗaya. inda jihar oyo ke da mutane guda hudu sai jihar ondo da ke da mutane biyu yayin da jihar osun ke da mutane uku daga cikin jihohi shida na kudu maso yammacin najeriya jihohin ogun da ikiti ne kawai ba samu sabbin masu dauke da cutar ba a sa'o'i 24 da suka gabata jimillar da cibiyar ncdc ta fitar mai yaƙi da cutar corona masu dauke da cutar yanzu haka sun haura 4,970 a inda aka samu mutane 164 da suka rasu jihar legas zai na daya daga cikin jihohi na najeriya da shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya dokar hana yawo dokar da kuma aka sassauta tun a makon da ya gabata to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu gwamnatin jihar ta lagos a cewar gwamnan jihar baba jide sanwa olu bata gamsu da yadda jama'ar jihar suka rungumi wannan mataki na gwamnatin tarayya da na jihar ba don haka ne ma dai gwamnatin jihar ta yi barazanar sake kakaba dokar hana fita lamarin da kuma al'ummar jihar suka ce ba za ta sauwa wai bindiga a ruwa to ko me yasa al'ummar jihar ke adawa da wannan barazana da gwamnatin jihar ta lagos na sake kagaba dokar hana hana yawon ga dai abin da wasu mazauna birnin ta lagos ke cewa. a ta ce ba wai ba ma son zama gida ba ne fitowar ya zama mana dole ne domin kuwa zaman gida ba zai yiwu ba babu kuɗi muna jin yunwa. wato da farko dai zancen a ce gwamnati ta ta kulle wannan al'amari ne irin nasu na zalunci dama ai sun saba to mu irin yanayin da muke ciki zancen a ce mutane ba su abin sharaɗa ta ya mutum zai bi sharaɗi da cikin ka za ka ji ko da wani sharaɗin da aka gindaya ma an gindaya maka sharaɗi ba a baka wani tallafi wanda ya kamata ba za ka ci gaba da zaman gida ba wani abu da za ka rike kanka da shi ka fito ta bin sharaɗi kake ko ka neman abin da za ka je ka kai wa iyali wannan al'amari ne dai nasu na son kai abin da suka ga dama duk shi suke yi sai dai mu ce Allah ya kawo mana agaji wani talaka da yake kasan nan ba zai goyi da bayan gwamnati ta kuma sake sabunta wannan wa'adi na kulle mutane a gida da kuma hana zirga-zirga ba babu talakan da yake zaune yanzu a nan kasan wanda zai amince ko kuma zai ji daɗi gwamnati ta kuma sa wannan doka sai dai eh, kamar yadda malam bahaushe kan ce idan rana da sata to daddawa da wari alal hakika gwamnati ta bar mutane su fito kuma ta ba da ah, wato in ce guidelines misali akwai dokoki da ta kafa a yanayin zirga-zirga da mutane za su bi mutane sai kasance gaba daya sun ki amincewa da wannan dokoki da gwamnati sa illa kawai abin da ransa ya ga dama suke yi an ce kada mutane su shigo daga wani jiha zuwa wani jiha an kai matakin mutane suna ta shigowa daga wa'insu jiha zuwa wa'insu jiha an ɗauki matakin mutane su rinka sa takunkumi na rufe hanci da baki amma wai abin mamaki har sai hukuma ta kai ga ta kama mutane ta kai su gaban kotu a je a yi musu shari'a sakamakon wannan saboda haka kaga nan za mu duba mu ga cewa gwamnati ta rasa yadda za ta yi shi yasa take tunanin ta kuma daukan wannan mataki amma gwamnati ita take da wuka take da nama akwai matakai da dama wanda gwamnati za ta iya ɗauka ba lallai sai ta kuma rufe a ƙasa gaba ɗaya ba ko kuma kowace jiha ta rufe mutane a gida ta hana su fitowa wurin aiki ta hana su fitowa neman abin saboda maganan mutane su fito neman abincin nan aji baban gida yanzu wannan wa'adi da ya wuce a baya wallahi tallahi irin masifar da mutane suka samu kansu ba a cewa komai sai wanda abin ta ritsa da shi sai kuma wanda idan shi ya gani saboda haka mu ba za mu goyi da bayan gwamnati ta sabunta ta sake rufe mutane a gida ko kuma ta hana wayannan zirga-zirga da shauransu ba yanzu da ke gaya maka dan fito wannan da mutane suka dan samu dama su yi shi ne ma ya dan bawa mutane dama su dan fara ganin shin za su iya neman abin da za su ci so uku ko so biyu a rana to in ka ce mutane su kuma komawa gida su zauna gwamnati ita kaɗai bata isa ta tanadawa talakawan ƙasan nan abin da za su ci su sha da iyalansu ba saboda haka muna ba gwamnati shawara ta fito da wani tsari ingantacce amma ba na maganan cewa ta kuma rufe mutane a gida ta hana su fitowa wurin aiki da shauran al'amura ba allah ya sa mu dace wanda ta ɗaya kafa wannan abu take so dole a bi shi hankali da gabi dinga bi tunda bari a zo lokaci ɗaya a ce kat mu tsaya ka ba ta yi ba. ya ga tsaye wannan da aka yi a duba a ga iyaka mutane nawa suka rasa mutane nawa suka mutu mutane nawa suka rasa abun hawa yanzu ka duba ko mota ma yanzu da aka hau ta zama ka ji dali kai ka zo ka tafi neman abincinka mota wahala eh kudin da zaka shiga mota wahala ka je kasuwa ba ka bude kasuwa ba ka dawo kana kuka ka tafi kana wayo Allah ka dawo kana wayo Allah don ne zaka ji mu yanzu amma kirma gwantu wannan abu ta daga mana kafa cikin wannan watan falala da muke ciki da mu ta Allah ka sauƙin wannan abu gaba daya muna addu'an ga wannan abu ne ya ƙara kasa ƙasa ba muna addu'an abu da ga ya samu ne ai yanda ake cewa gari kaza gari kaza ba shi da alura ba wasu garin ma sun ma buɗe hanyoyi ana shi kasashen wajen su kuma sun go abun ma suna ɗaga kafa ta wani wajen mu ma to kafa ta Najeriya ma a dinga ɗaga mana kafa yanzu aka mun jigawa yanzu ta ce a dinga yin sallar Friday ma yanzu juma'a za su dinga yin juma'a su ma yanzu akan sun sa dokokin kuma an ce da abu ga haka domin ma kamar isa gwamnatin liga ta nuna mana ga dokokin ta ce mu dinga idan da a dinga bin shaka muna yi tana gani in ba mai bane lokacin duk abin da gwamnati gara ma ta dauka sai ta dauka akan talakawanta to sai dai kuma a yayin da gwamnatin tarayyar najeriya da na jihohi ke ci gaba da laliban magungunan ta coronavirus a waje daya malamai na addini na kira ne ga al'umma da su ci gaba da gudanar da addu'o'i musamman ma da a wannan wata na ramadan domin ganin allah ya kawo saukin wannan cuta da yanzu haka ta mamaye duniya kamar da sheikh kabir gombe wani malamin addinin musulunci ya bayyana a daya daga cikin tafsiransa da ake gudanarwa ta kofin sada zumunta hukumomi ku ci gaba da umurtar jama'a da addu'o'i a cikin kafafen yada labarai ku rinka sa maluma suna yin darussan muhimmancin addu'o'i akan irin waɗannan matsaloli sannan ku taimaka ku ainihin wato rinka tattaro wato su wayannan maluma ba maluma da baku da lambobin wayoyin su ko hanyar da za ku rice su ku kara karfafa musu gwiwa su kara ƙarfafa wa almajiran su gwiwa na'am suna yi wajibi ne su yi ƙasar su ce amma ɗan adam yakan ji karfin gwiwa idan ya fahimci cewa abin da yake yi al'umma ma shi take yi saboda haka ya zama wajibi ku ta encouraging din maluma da makarantar qur'ani da alaramomi da mahaddatan alqur'ani a yi ta karatun alqur'ani mai girma a yi ta addu'o'i amma masallaci a rufe kuma a gida ba addu'a shi ma gidan an da shi makabarta to bala'in ba a san iyayen da zai tsaya ba duk dabarar mun nan ita kadai ba za ta iya da mu ba mu ci gaba da aiki da dabarar daidai ne amma bayan wannan mu sake karawa da addu'o'i Allah ya sa wannan kira da muka yi ya isa ga kunnuwan waɗanda ya kamata sarakuna haƙƙin ku ne kuma iyaye ne na ƙasa kamar yadda kuke kira zuwa ga maluma a ci gaba da addu'o'i ku ci da kira zuwa ga maluma su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i mai alfarma sarkin musulmi yadda kake ta kira ko lokacin da aka ce an ga wata kana ta kira a yi addu'a wannan ƙasa muryarka tana da ta'asiri ita ma ka ci gaba da kira ga sauran sarakuna su yi ta wannan kiran a cikin al'umma ba dare ba rana kada a daina a yi ta karatun qur'ani yi ta addu'o'i mai ta yi wa Allah kuka da daddare mai ta kankan da kai mu fashe wa Allah kuka mu nuna masa mun gaza babu mai iya taimakon mu sai shi in Allah ya da za mu samu taimakon Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace Ya za kama dai shi ma basaraken kasar yarbawa oni na ife oni adeyeye ogunwusi ya bayyana kudurinsa na taimaka wajen gudanar da bincike na gano maganin coronavirus musamman ma a jami'o'in najeriya kamar da ya bayyana a lokacin da ya ziyarci jami'ar afe babalola da ke ado ikiti a jihar ikiti a cewar oni na ife wannan hali da duniya ta shiga bai kamata a zira wa gwamnati kadai ido ba ya kamata masu rike da masarautun gargajiya da masu hannu da shuni su tashi tsaye wajen taimakawa al'umma na ganin an samu maganin wannan cuta da ke ci gaba da kashe mutane yanzu haka dai ake diddiga na baya bayan nan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus ncdc ta fitar a najeriya ya nuna cewa jihar lagos na da mutane dubu biyu da arba'in da ɗaya da suka kamu da cutar yadda jihar kano ke da ɗari bakwai da bakwai sai birnin abuja mai ɗari uku da saba'in a sauran jihohi na kudu maso yammacin najeriya kuwa jihar oyo tana da saba'in da uku sai jihar osun sai jihar oshun mai mutane arba'in da biyu a yadda jihar ondo ke da mutane goma sha takwas sai jihar ikiti mai mutane goma sha biyar babangida jibrin murya amurka daga nigeria a gai da babangida jibrin yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. you love. yanzu kuma sai wasanni a takaice Asalamu alaikum mai saurari. Kuma kamar kowane makon takaitattun labaran wasanni zan fara ne da batun hukumar kwallon kafar Najeriya ta ba da tallafi wa kulab-kulab su guda goma sha hudu da suke yankin birnin Abuja da wasu al'ummomi guda biyu domin rage musu radadin annobar cutar coronavirus da ke gallabar jama'ar duniya a halin yanzu an dai gudanar da raba kayayyakin abinci da suka hada har da shinkafa wake da indomi da man gyada da kuma tumatirin gwangwani babban sakataren hukumar kwallon kafar najeriya dr muhammad sanusi ya ce kayan abincin da aka ba din hukumar kwallon kafar ta samar da su ba daga kuɗin da hukumar fifa ta bayar ba ne na dalar amurka dubu ɗari biyar a wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafar nff ta shaida ba da kason kuɗi naira dubu talatin kowane wata wa iyalan marigayi sam ukwaraji da na marigayi abdulrashid yakini hukumar kwallon kafar ta ce wannan yunkuri ya biyo bayan da ministan matasa da bunƙasa wasanni mustasan da dare na amincewa da baiwa mahaifiyar abdulrashid yakini naira dubu goma a kowane wata a sa'ilin da aka gudanar da bikin tunawa da marigayin wanda ya cika shekaru takwas da rasuwa a ɗaya hannun kuma kungiyar 'yan jarida marubuta harkokin wasanni a jihar bauchi ta ba da kyautar amawali ko kuma kyallen da ake rufe baki da hanci don kariya daga cutar corona mai rikon mukamin shugaban 'yan jarida na jihar bauchi nasiru abdullahi kobi shine ya gudanar da rabon. To na farko tukuna wannan ah, gudumawa ce wanda ta fito daga hannun kungiyar marubuta labarin wasanni na jihar Bauchi wanda suka kawo mana wannan gudumawa ma 'yan jarida na jihar Bauchi domin a raba musu saboda kasan halin da ake ciki yanzu amma duniya ba Najeriya ko Bauchi ba. Ah, wannan eh, cuta na coronavirus kuma ɗaya daga cikin abubuwan da su eh, masana aikin kiwon lafiya suke ba da shawari mutane su amfani da shi shine wannan takunkumi wanda da dinga sawa a fiska kuma guda kamar wanda aka kawo yanzu guda ɗari wannan gudumawa ne daga su kungiyar marubuta labarin wasanni don saboda su taimaka ma 'yan jarida waɗanda musamman sukan samu kansu kai tsaye wajen ah, wannan aiki na yaya ta labarai da kuma gaya ma duniya irin halin da ake ciki na abin da ya shafi wannan cuta na coronavirus. To ga wannan cuta coronavirus ta soma shigowa cikin 'yan jarida. To a matsayinka na shugaban 'yan jarida nan jawoci ya kaji wannan al'amari. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba saboda da muka samu labari abun ya taɓa mu sosai kuma hankalinmu ya kaɗu saboda mun san irin gudumawan da 'yan jarida suke bayarwa da kuma irin hatsari dama da muka san suna shiga ciki dangane da abin da ya shafi wannan aiki namu wanda yake da hatsari sosai ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba amma mun yi imani da cewa insha Allah shi wannan da ya samu kansa a wannan hali Allah zai ba shi sauki musamman ma ɗazun nan da rana na kira shi saboda in je irin halin da yake ciki kuma daga yadda muka yi magana da shi a waya na samu karfin gwiwan cewa yana abin da ake cira stable condition a turanci yana yanayi mai kyau saboda haka ban razana sosai ba amma kuma mun masa addu'a mun kuma yi masa fata alheri insha Allah dan ba da jima ba in Allah da zai samu sauki wannan ciwo kuma zai fito mu ci gaba da aiki tare da shi kamar yadda muka saba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab to yanzu kuma ga tasirin azumi a wurina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne Ustaz Muha Khalil Malam ɗan yaro mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta ƙasar Nijar cewa da IEN. E, eh, nasiha mu zuwa ga 'yan uwanmu musulmi gaba ɗaya eh, ta wannan wata na Ramadan shine e, kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da za mu gayi ba mu wuce shi ba mu kaiwa ma gare shi bale mu wuce sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wannan wata na ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu atqun minan nar farkon shi goma nan na farko rahama shin kan Allah yana tare da bayansa idan goma na tsakiya suka zo kuma ubangiji Allah yake yahi mu bayansa zunubansu linkin bilinkin goma na karshe Allah yake iyantar da wuyoyi da yawa na musulmi daga wuta Allah ka sa mu cikin su saboda duk abin da muke nema wurin Allah bai wuce ba neman rahama ubangiji da jin kansa gobe saboda ba dan aikan mu ba sai dai rahamar da kansa kannan mu da ɗiyan mu yau ya zama to mafi yawa zaka gani idan an ce ramadan ya kama a lokacin da ake sallah a masallatayya ba yau ba da wannan larura ta zo ta shiga tsakanin mu da masallatayya mu muna fata wajen ubangiji allah subhanahu wataala allah ya guda mana karshen wannan bala'i to zaka ga samari suna ta kokari ana cika masallatayya har kamar aiko kowa amma yake kaiwa dan wani lokaci kan ya kai rabi a yana rame-rame har ya kai masallaci ya koma maraye ba kowa a wurin shi eh, mu sani ba watan ramadan ake bauta ma ba a'a ubangijin mu ubangijin watan ramadan shi ake bauta ma ana ta kokarin neman yarda shi kenan ko da watan ramadan ya wuce a ci gaba da kokari a ci gaba da aiki da addu'o'i basa wannan damuwa da ta same mu a duniya ai ta kokari Allah subhanahu wata'ala ya kauda mana ita To Allah ya samu dace. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici. Yawan adadin masu neman tallafin rashin aikin yi a Amurka ya yi ƙasa kaɗan a makon da ya gabata. Ma'aikatar kwadago ta bayyana haka a yau Alhamis, amma kusan wasu ma'aikata miliyan uku sun nemi tallafin yayin da annobar coronavirus take ci gaba da durkusar da tattalin arziki mafi girma a duniya a cikin watanni biyu ma'aikata miliyan shida ɗari biyar sun nemi tallafin rashin aikin yi da sama da ɗaya daga cikin ma'aikata biyar a ma'aikatan amurka sama da miliyan ɗari da da sittin hudu. majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa annobar covid-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne ya faɗa a yau alhamis sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus ya shirya tsab don faɗa wa 'yan majalisar dokoki lamus cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta dubu sha biyu a jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya laraba ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda ya zuwa ƙarshen watan mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku inda za a buɗe wasu ɓangarori na kasuwanci. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz ne da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Lewis Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum.